Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. To alhamdulillah alhamdulillah kamar yadda aka sani mukan fara bada dama ne domin malam da muka ga ita ake wani mabari wata karatu da muka sanya sannan a cikin mintuna da suka rage a cikin shirin kowa da dama a kira a yi tambaya kowa ne karin bayani karkashin da malam da karatu to a yau za mu saurari karatu ne karkashin da ke da ainihin wakati wato abu da ake nufi wakati na san kilin saurari da nan dalilin ne samu kusa shi kawo wannan maudu'i a daidai wani lokaci ba ku shakka irin wannan lokacin muke cikin da bukatar samun irin waɗannan tare tare da wannan addini musulunci yi musamman dalilin lokacin da muke bukatar abubuwan da su tallafa da kuma gudanar da ayyukan mu musamman ayyukan da'awa da sauran ayyukan da suka shafi addini wanda ire-iren waɗannan al'amura muka san su da kyau muka yi musu kyakkyawar riko insha Allah wasu abubuwan da muke gani za su sau. zan yi ba da misali na ji wata ƙasashen musulmi alhamdulillah na zalla a wani masallaci na ga masallaci da duk inda ake bukata masallaci wannan masallaci ya kai duk wani abu da ake bukata amma dan duba an ga kamar abin da sabu gani in ga allo da ake sa yana da kuɗi kaza yau ko kuma ranakun da muka ware domin neman taimako sai na gaba ɗaya ba wannan masallaci haka da je wani masallacin shi ma dai ban ga irin haka kuma daga cikin masallacin da abin da yake bukata ya tarana to da yake aiki irin namu ba mu ganin zaro sai mun tsanka sai na neman dan gidan cike to yin yasa haka ne ni na saba da na fito kan ga ana neman taimako ko a ce an ware da ku to sunan ba ku yi haka ne ko gwamnati ke daukar nauyi aka ce ba haka bane tana da tsari ne da suke da shi cikin tsarin nan har da wannan abin da zamu tattauna wato lokaci din wato suna da wani kyakkyawan tsari ne inda cikin masallata za a iya ware wani ya ware wata gona tashi ko wani gida ko wani shago ko wani harkar kasuwanci sai ware wani kasuwa ce wannan masallacin duk abin da wannan masallacin ke bukata a yi ko kuma ya ware in haka makabarta ce ce wannan na ware wannan bangare na kasuwanci na kaza ko gida na kaza ko gona na kaza duk abin da ya taso kawai a yi na wannan masallaci to haka yake nan ba bukatar ki alka dubi ke wani cewa ana neman taimako ba cewa aka daina ba a'a inda za ka samu wannan tsarin zai ƙara karfa mu wannan tsarin wanda za ka ga masallaci wani lokaci an bakin ciki za ka ga masallaci har masallaci amma aka gama aka zuwa gwanan aka sa zai wani ga an tara kuɗi naira ɗari biyar yadda ga an sa kuɗi ake sa naira ashirin naira goma da dai sauransu sai na ga to irin wannan suke wannan aikin mu wa'annan ƙasar ta mu Najeriya fa Allah ya wadata mu da su irin wannan suke wanda wannan harkokin kasuwancin irin waɗannan manyan manyan ma'aikatan da suke irin wannan aiki na addini wannan aiki na ibada duk wanda da su a wannan ƙasa to me yasa dai a rashin tunatarwa ne yau da kullum yake kawo haka ko ko malaman namu ne kila wani lokaci suka dan kasa abu ne wajen gaya musu romo da kuma irin tarajin alheri da Allah subhanahu wa ta'ala ma bayan Allah masu irin wannan aiki ko ya al'amarin yake sai na gwata na ce bari in kawo in na dawo insha Allah zan bada wannan zan samu lokaci in sa wannan zan zama maudu'i wanda kila fitar da kanmu ka inda inda na kaji za ka kila akwai wani abu za ka yi wanda za ka dan ware wanda zai zanto cewa a dauki wani bangare na wani aiki na addini yau ya Allah za mu ga irin wannan abu nake muke ganin na kasance ko a makabarta kaga ana kewa da kwando ana neman taimako da sauransu sai kila kila mai ban kwana da irin wannan abu alhamdulillah shi yasa da zai ne ga dacewa san ga wannan maudu'i mu ji menene ma shi a mahanga ta biyu sannan menene sharɗan shi ya abin yake sannan kuma irin tarajin alheri Allah ya ma bayan tsohon kai ci da irin wannan al'amari na yin wakafi din nan wanda yasa na ga dacewa shigo da wannan da kuma gayyace malam domin ya mana karin haske abin da ake ce ma wakafi din nan ah, akar makalla a karo na biyu assalamu alaikum wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh malam ne ba mako bane kamar da ku yana daga cikin wanda suka masa da tafsirai a cikin wannan da ramadan kuma da shi malaman da muka da tafsirin a wannan gida na freedom radio to alhamdulillah kuma zuga shi kai tsaye da kuma amsa tambayoyin ku karkashin wannan maudu'i na wakati akram kallah bismillah ga kiga masu sauraro bismillahir rahmanir rahim wal aqibatu lil muttaqin ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الشرين دعوكو watan شعبان a شوال watan Shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da uku ga watan Jun shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya. Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kawo mu wannan gidan rediyo mai tarin albarka shine gidan rediyon Freedom Radio. A yau dinnan an bani wani maudu'i mai matukar muhimmanci wanda kamar yadda malam zakari ya faɗa wato maudu'i ne wanda ya kamata a ce wato manya-manyan masu kuɗi na Najeriya sun sanya hannun jari a cikinsa. Wannan shine abin da yake da alaƙa da waƙafi. Shi kalman waƙafi a cikin lugar larabci wato ana nufin alhabsu, wato ma'ana tsarewa. Larabawa sukan ce waƙafa ya ƙifo waƙafan, ya yi waƙafi yana yin waƙafi waƙafi ai habasa ya habisu habasan shine ya tsare yana tsarewa tsarewa to wannan shine ma'anan waƙafi a cikin lugar larabci tsara wani abu to amma a cikin istilahi na malaman fiqhu in an ce waƙafi shine habsul mal wa sarfu manafi'ihi fi sabilillah shine tsara dukiya wato a sarrafa ainihin amfanin dukiyan fi sabilillah wato abin da ake nufi da tsara dukiya nan wajen misali mutum ya gina wani gida in ya gina wani gida ya ce kuɗin da ake samu na wannan gidan hayan wato shi gidan ya gina wannan gida ya ba da shi fi sabilillah amma ba wai ya miƙa shi bane a siyar ba wai ya miƙa gidan bane dan a siyar da shi a je a juya kuɗin a gidan na nan yanda yake a tabbace amma amfanin da ake samu daga gidan shine za a sarrafa shi fi sabilillah abin nufi a nan wajen yanzu zai ce ya ba da gida gidan na da ɗakuna kamar guda ɗari sai to wannan gida na ba da shi hubusi to wannan gida ba dama a siyar da gidan gidan na nan yadda yake sai dai amfanin da ake samu daga gidan shine kuɗin da ake samu na haya shine za a sarrafa shi fi sabilillah Sai da kuɗin da ake samu na haya ina so a kula da marayu da shi ya zama to in an karɓi kudin haya a ringa bincikawa su wane ne marayu wanda suke da bukata sai a biya musu bukata ko a ringa dubawa su wane ne ɗaliban ilimi suna so su yi karatu suna so su mallaki littattafai suna so su ƙara ainihin karatu amma ba su da daman ƙarawan to a cikin wannan kuɗin da ake samu daga wannan gida to an samu a ciri wani kaso a ringa ɗaukar nauyin ainihin ɗaliban ilimi ko kuma abin da ya shafi makabarta misali mutanen da suke haɗa makabarta ba ƙaramin gudunmawa suke ba addinin musulunci ba sun ɗauke mana wani nauyi mai girman gaske sama kamar yadda malam zakari ya faɗa wato za ka ga idan an je makabarta sai ka ga bayan an gama ainihin binnewa sai a ringa yawo da huluna wai ana neman taimako domin a taimaka wa masu haɗawa ainihin makabarta wanda wa'annan bayan Allah ba ƙaramin gudunmawa suka bayar ba ya wuce a ce wai bayan sun gama wannan aiki a dinga yawo da huluna ana neman taimako ya kamata ne a ce musamman akwai wani wakafi musamman da aka yi an tanaji wani wakafi na musamman domin masu ainihin gyaran makabarta masu binne mutane da sauransu to duk wannan gaba ɗaya yana daga cikin abin da malaman fiqh suka ce habsul mal wa sarfu manafi'ihi fi sabilillah wato a tsare dukiya sannan kuma a sarrafa amfanin shi fi sabilillah to shi wannan waƙafi yana daga cikin fuskoki na alkhairi da kuma kyautatawa wanda addinin musulunci ya yi kira zuwa gare shi waƙafi yana daga cikin wato ayyuka na alkhairi wanda mutanen jahiliya ba san da shi ba kafin zuwa musulunci ba a san da waƙafi ba amma an san da waƙafi ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana manzon Allah ne ya fitar da wannan mas'ala na waƙafi saboda a cikinsa akwai wasu mas'aloli wasu maslahohi wanda ba a samu a cikin sauran tasarrufi to kamar yadda muka faɗa shi waƙafi yana kasancewa cikin abubuwa ne wanda ake amfana da su amma kuma asalin abin yana nan za a amfana da su amma asalin abin na nan misali zan kawo kamar gida kaga gida idan mutum ya gina wato ya ba da shi waƙafi za a amfana da gidan amma kuma asalin gidan na nan ba wai za a siyar da gidan ba ne a'a an ba da gidan ne amma za a ringa amfani da kuɗin haya ɗin ko kuma an gina asibiti za a ringa amfani da kuɗin da ake samu daga cikin wannan asibiti a ɗauki ɗawainiya na addini ko ɗawainiya na al'umma na aikin alkhairi amma duk wani abu wanda idan an bayar da shi nan take an bayar da shi kuma amfanin ya ƙare nan take ba a kiran shi waƙafi misali mutum ya baka gida wanda ka samu ka siyar da gidan kuma ka samu ka zauna a cikin wannan gida ba a kiran wannan waƙafi ko mutum ya baka kuɗi ko nawa ne wanda in ya baka za ka iya sarrafa kuɗin ka cinye ba a kiran wannan wakafi sai dai idan ya zama to ya bada wani abu tabbatacce kuma ya hana a siyar da wannan abu a sai dai amfanin da ake samu a wannan abin shine ake bukata barin kawo mana misali dan abin ya fito mana a fili akwai hadisi wanda aka ruwaito daga abi huraira radiyallahu an yana cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Iza ma tabuna adam in kada amaluhu illa min salasin idan dan adam ya rasu in kada anhu amaluhu aikin shi ya yanke a gare shi duk wani aikin shi na alkhairi ya yanke sai daga abubuwa guda uku sai ce sadaqatin jariya sadaka mai gudana in an ce sadaka mai gudana wato shine in gina asibiti ko in gina makaranta ko in gina ainihin gidaje ya zamanto in na gina ainihin asibiti in ce kuɗin da ake samu na wannan asibiti a taimaka wa marayu a taimaka ma gajiyayyu a taimaka ma masu gyaran makabarta a taimaka ma ɗaliban ilimi ko kuma a taimaka ma matayen da mazajen suka rasu to irin wannan kaga wannan gini yana nan amma abin da ake samu na amfani sai a sarrafa shi wajen biyan bukatan wa'annan mutanen da na ambata ko ire-irensu irin masu jihadi fi sabilillah ne sadaka mai gudana shine sadakan da mutum in ya da shi ko da bayan ya rasu wannan abun yana nan yana gudana au ilmin yuntafa bihi ko kuma ilimi wanda ake amfana da shi malami ya karantar da addini bayan ya rasu ya samu ɗalibai kamar 'ya'ya sannan kuma ya samu ainihin jikoki ya samu tattaɓa kunne wanda dukansu gaba ɗaya sun shawo wannan ilimi ne ta hanyar karantarwan shi to saboda haka wayannan bayan Allah in dai sun yi aiki da wannan ilimi ba zai gushe ba yana samun lada a cikin kabarinsa ko kuma an waladin salih ya da ulahu ko kuma ɗa na gari wanda yake masa addu'a shi ma idan Allah ta'ala ya sanya mutum ya samu ya yi tarbiyya ga ɗa na gari ya karantar da shi aqida mai kyau ya karantar da shi yadda ake bauta ya karantar da shi mu'amala da sauransu to shi ma wannan yaro in yayi masa addu'a za a ringa bin shi da lada a cikin kabari wannan hadisi imam muslim ya ruwaito wajen dilala shine sadaqatin jariya mutum ya gina wani abu wanda koda bayan ya rasu wannan abun yana nan yana gudana kamar ya haƙa rijiya ana nan ana amfana da ruwan wannan rijiya amma wannan rijiya yana nan sannan an karɓo hadisi daga abdullahi ɗan umar radiyallahu anhu ma yake cewa wato umar ɗan khattab radiyallahu anhu mahaifina wato ya samu wani filoti wani fili a can garin haibara kai bara garin yahudawa ne to da ya samu wannan filoti sai ya je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya nemi shawarar manzan Allah ya samu wani filoti mai matuƙar tsada mai matuƙar muhimmanci an gane to sai ya je wajen annabi yana neman shawarar manzan Allah me zai yi da wannan filoti ɗin. sai ya je wajen manzan Allah ya cewa ya rasulullah inni asabtu ardan bi khaybar lam usib malan qad huwa anfasu indi minhu ya Rasulallah, lalle na samu wani fili a can garin Khaibara wanda ban taba samun wani dukiya ba ko kaɗan wanda ya fi tsada ya fi muhimmanci a wajena kamar wannan fuloti ɗin. saboda haka sai ya nemi shawara annabi mai zan yi da wannan filotin? sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa in shi ita habasta aslaha wata saddakta biya. idan ka so ka ba da hubusin asalinta ka yi sadaka da ita me yake nufi a nan hubusin asalinta filin in ya ce ya ba da shi hubusi to wannan fili ba zai ƙara dawowa zuwa gare shi ba shi da ya bayar min sannan kuma wannan fili babu dama a siyar da shi yana nan tabbatacce sai dai amfanin da ake samu daga filin shine za a fa'idantu da shi wannan shine ma'anar maganar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam in Habas habasta aslaha wa tasaddaqta biha idan ka so ka ba da waqafi ka bada hubusi na asalinta sannan sai ka yi sadaka da ita to kun ga nan wajen da mutum zai bada wannan fuloti din ya zama to in ya bayar zai danka wani mutum wannan mutumin ya zama to ya siyar da shi ya amfana da shi to ba a kiran wannan hubusi sai dai ya zama to ya bada wannan wakafi wanda wannan filin babu dama a siyar da shi sai dai ya zama to a amfana da abin da filin yake haifarwa misali kamar wannan fili a yi noma da shi in an yi noma ‘ya'yan itacen da aka samu a siyar da su a ɗauki nauyin marayu, a siyar da su a ɗauki nauyin ainihin mata gwagware, a siyar da su a ɗauki nauyin ɗaliban ilimin da ba sa iya ɗaukar nauyin kansu. Sai manzo Allah ya ba Umar wannan shawara ɗin. A lokacin sai Umar ya karɓi shawarar manzo sallallahu alaihi wa sallam. Shine a nan malamai suka ce ya kamata idan ma'abocin wadata in ya samu wadata ya daina yin gaban kansa. ya ringa tambayan ma'abota ƙwarewa a wannan fanni su ba shi shawara kan yadda zai sarrafa dukiyansa in yana so ya yi aikin alkhairi Don aka samu wani mawadaci yana so ya yi aikin alkhairi amma bai san yadda zai yi ba ko kuma bai ma san yadda zai sarrafa wannan dukiya ba wasu bayan Allah sun taɓa samu na wani lokaci suke gaya mun wai akwai wani mai kuɗi a Legas mawadaci ne sosai to wannan mawadaci yana so wato kuɗinsa ya ringa aikin alkhairi da shi amma ya rasa wai me zai yi da kuɗin ina fatan gane wannan shine bahaushe ke cewa wai Allah baya ba mai wuka nama wannan bawan Allah yana da wadata amma kuma bai san me zai yi na aikin alkhairi ba to shine sai ya samu wasu bayan Allah masu dan kishin addini yan boko sai ya gaya musu cewa gaskiya gashi yana da wadata amma bai san abin da zai ba shikenan sai suka nemi ya damƙa musu wannan kuɗi shi ko ya damƙa musu wannan kuɗi maƙudan kuɗi su kuma suka duba sai suka ga abin da ya dace su aikata suka aikata daga cikin abin da ya aikata suka aikata wannan bayan Allah akwai ɗaliban ilimi da suke zuwa karatu wurare masu nisa kuma ɗaliban ba su da ainihin wato hanyar saduwa zuwa ga wannan waje cikin sauki suna kashe kuɗin mota sai suka siyan musu abin hawa domin ɗaliban su samu sauƙi almuhim dai wato ya kamata mutum ya ringa neman shawarar malamai idan ya mallaki ainihin irin wannan dukiya yana so ya aikin alkhairi to shine aka ce sai Umar ya yi sadaka da shi aka ce annahu la yuba la asalu ha? wa la yuras lalle ba a siyar da asalin shi shuhubusi ko wakafi kuma ba a gadan shi wala yuha ba a ba da kyautan shi sai Umar yayi sadaka da shi ga talakawa da kuma dangin shi na kusa kuma yayi sadaka da shi wajen yanta wuya kuma ya yi sadaka da shi wajen masu zuwa jihadi fi sabilillah da kuma ainihin baki abin nufi nan wajen cewa ya yi sadaka da shi ga talakawa wannan fili din in za a yi noma ne to kuɗin da za a samu bayan an noma din in an girbe amfanin gona kuɗin da za a samu a yi amfani da shi wajen ɗaukar nauyin talakawa ko kuma a yi amfani da shi wajen ɗaukar nauyin ‘yan uwa na kusa manzo Allah ya ba shawara ‘yan uwanka na kusa danginka ka sadar da zumunci da wannan ka ce wani kaso na wannan dukiya a ringa ciran wani kaso na dukiya a ringa ba danginka musamman danginka wanda ba su da shi sannan kuma akwai bayi wanda suna cikin kunci da wahala wajen iyayen gidansu a yi amfani da dukiyan wakafi wajen yanto wayannan bayi din sannan kuma sojojin da suke zuwa jihadi fi sabilillah a yi amfani da wannan dukiya wajen ɗaukan nauyinsu ɗaukar nauyin abincinsu da ɗaukar nauyin ainihin ɗawainiyansu da kuma abin da ya shafi makaman da za su yi amfani da shi sannan kuma bako in ya shigo gari ya to ba shi da wajen kwana kasu za ga wani lokaci bako ya shigo gari bai san kowa ba to ana iya yin wakafi a ce to za a gina wani gida gidan nan amfanin shi duk wani bakon da ya shigo ya zamanto an ga mutumin kirki ne yana neman masauki bai samu wanda zai sauke shi ba to za a yi amfani da wannan gidan mokafi a zaunar da shi a wannan gida har sai ya gama biyan bukatarsa ya tashi kaga dai ba wai an damƙa mai gidan bane amfanin gidan aka damƙa mai yana gama amfana shikenan zai tafi saboda haka su ma irin abin da ya shafi ɗaliban ilimi yanzu akwai ɗalibai da yawa suna so su yi karatun addini amma matsalarsu shine ba su da kuɗin ɗaukan nauyin kansu ɗaukan dawainiya ba su da kuɗin siyan littattafai da abin da ya kama da wannan sannan akwai malaman da suke gudanar da harka na da'awa malamai wanda sun yi kyakkyawan fahimta ga addinin musulunci wayannan malamai suna bukata su karantar da mutane addinin musulunci yadda ya kamata amma wayannan malamai ba su da wadata ba su da kuɗin siyan littattafan da za su yi research ba su da kuɗin da za su ɗauki ɗawainiyan kansu wanda za su zauna su tsaya su yi bincike su karantar da mutane addini to sai a samu wani mutum mai kishi sai ya zama to ya ɗauki nauyin wannan ɗawainiya ya ce to malam wane wanda yake karantar da addini na ɗauki nauyin yanzu na ba da wannan gida ɗin ya gina wani asibiti ko ya gina wani gida ya zama kamar foundation na ba da shi ya zama to a ɗauki nauyin duk wani malami na sunna wanda aka fahimci yana karantar da sunna yadda ya kamata amma ba shi da galihu a ɗauki ɗawainiyansa ta hanyar ainihin wannan abin da ake samu daga cikin wannan to a take cire manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Umar abin da ya kamata ya yi da wannan dukiya din shine sai manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam la junaha alaman waliyaha an ya akula min hadil ma'ruf babu laifi ga wanda ya jagoranci dukiyan hubusi ya ci daga cikin sakamain da shari'a ta tsara kada ya wuce gona da iri an gane wa yudhi sadiqan lahu ko babu laifi ya ciyar da abokinsa wato ma'ana idan an gina ainihin gidaje aka bayar da wa'annan gidaje waƙafi fi sabilillah ko aka gina asibiti aka bayar da shi waƙafi fi sabilillah ko kuma aka sayi motoci aka bayar da su waƙafi fi sabilillah ko kuma dabbobi ake kiwo ana kiwon dabbobi aka ce wa'annan dabbobi ne na waƙafi to dole ne a samu mai kulawa da dukiyar waƙafin to shi mai kulawa da dukiyar wannan waƙafi babu laifi a gare shi shi ma zai dan ciri wani abu shi ma zai dan amfana da wannan waƙafin babu laifi ya danci daga ciki bil ma'ruf kada ya wuce gona da iri kada ya yi barna an gane wannan ko ba cuta ba cutarwa gaira mutamawilin malan kuma kada ya zamanto ya mayar da wajen ya zan business center wajen mallakan dukiya a babu laifi ya ɗanci ci gwargwadon iko sannan kuma ya ciyar da abokinsa in ya kawo mai ziyara in noma ake yi sai abokinsa ya kawo mai ziyara wannan gona da yake kulawa da shi zai dan iya ɗiban mai kayan marmari ya bashi abokin ya ci shi ma ya sa albarka shi ma bil ma'ruf wannan hadisi muttafaqun alai a cikin wata ruwaya ta bukhari wato sai umar yayi sadaka da asalin dukiyan yace la yuba'u wa la yuhab walakin yunfaqu samaruhu ba a siyar da wannan fili din na hubusi ko na wakafi sannan ba a ainihin ba da kyautan shi in an ce abu hubusi ne ko wakafi ba a siyar da shi ba a ba da kyauta sai dai ana ciyar da ainihin amfanin gonan ne in noma aka yi amfanin gonan za a ringa tsinka ana ainihin ciyar da shi ko ana amfani da kuɗin amma gonan yana nan har abada ba za a taɓa shi ba misali to wannan shine abin da aka faɗa to malamai suka ce wannan shine farkon hubusi a cikin musulunci wannan hubusi na Umar bin Khattab radiyallahu anhu kenan Umar bin Khattab shine farkon wanda ya fara sunnanta wannan sunna na hubusi kamar yadda ibn abi shaiba ya karantar da mu a cikin ainihin musannaf kaga da wannan mun samu wani fa'ida daga cikin fa'idan da muka samu shine lallai waƙafi baya kasancewa sai cikin abubuwan da ake amfana da su kuma bayan an amfana da su sannan ainihin wannan abin ya tabbata amma abin da ya zamanto in an amfana da shi shi kenan abin ya riga ya kubuce kenan to ya zamanto sadaka ba a kiran shi waƙafi kenan kafin a kira abu ainihin waƙafi sai ya zamanto kamar yadda ake yi a wasu masallatai bayan an gina masallaci sai kuma a gina shaguna shagunan nan a ce amfanin su ɗaukan ɗawainiya na ainihin wannan masallaci da kuma mutanen da suke ainihin rayar da wannan masallaci kamar limamai da ladanai da sauransu to kuma a ƙa'ida idan mutum ya bada wakafi dole sai ya ayyana abin da za a yi da wannan wakafin ba kawai mutum zai ce na ba da wakafi ne kawai in ya cewa ba da wakafi an fi so ya faɗi to wannan wakafi na ba da shi ne domin a ɗauki nauyin gudanar da masallaci ba na so in ga wannan masallaci ana yin bara ina so a ce in an karɓi kuɗin hayan ainihin wayannan shaguna a ɗauki ɗawainiyar masallaci wajen gyara masallacin a share shi a fesa mai turare a yi kaza a yi kaza sannan kuma a ɗauki nauyin limamai da ladanai da sauran masu ainihin ɗawainiya na masallacin wannan shine abin da nake so a ringa gudanarwa a ciki misali kaga anan wajen ya gaya mana abin da za a yi da wakafin ko kuma ya ce wannan wakafin ni na yi ne gaskiya ni ina tausayin yadda nake ganin iyaye su mutu su bar yara babu mai taimakon su sai Allah saboda haka ni yanzu na ba da wa'annan shaguna ne domin a ringa ɗaukar dawainiyan marayu ba na son a ɗauki ɗawainiyan kowa sai marayu ko kuma wani ya ce shi ba gaskiya abin da ke damun shi mace mijinta ya rasu ya zama to ba ta da kowa ba ta da masu ɗaukan ɗawainiya to idan aka samu mace wacce mijinta ya rasu ta zama to tana cikin wannan rauni din a yi amfani da wannan dukiya a ɗauki ɗawainiyanta a cikinsa misali to irin wannan kaga wannan shago yana nan har yanzu sai dai amfanin shagon ake ci saka babu dama a siyar da wannan shago ba a siyar da shagon ba a ba da kyautan wannan shago din kamar yadda na ce ba a ba da kyautan wannan fili kuma ba a gadon shi in an ce wannan dukiya ne na wakafi ba a gada dukiyar wakafi asalin wanda ya bada wannan wakafi ba zai ce to ai shi shikenan idan ya rasu a zo a gaje shi ba wannan dukiya ya tashi daga hannunsa ya koma na al'umma kuma har abada ba za a siyar da shi ba idan ya ce wannan gida wannan dukiya na marayu ne da zaran yaro ya tashi daga maraya ya riga ya balaga har ya zama to ya fara yana da aikin da yake yi to yanzu ya tashi daga maraya sai a nemo wasu marayun kuma su ci gaba da amfana da wannan amfani din an gane ko idan an ce wayannan gwagware ne sai ya zama to su je sun yi aure mazajen sun rasu sai ya zama sun samu namijin aure to shikenan sun tashi daga wayannan gwagware yanzu sai su tashi daga amfana da wannan sai a nemo wasu sababbi to wannan fa shine abin da ake kira ainihin waƙafi to shi kuma waƙafi din nan ana so a yi shi daga da ainihin wato a dukiya wanda yake mafi tsarki ba a so a yi shi da dukiya na haram sannan a cikin dukiya ma na halal ana son mutum ya zaɓi abu mai kyau sosai ya bada shi waƙafi ya gina gida mai kyau ko ya gina asibiti mai kyau ko ya ba da motoci lafiyayyu wanda za a amfana da su ya ce ya bayar da waɗannan motoci waƙafi fi sabilillah saboda Allah ta'ala yana magana a cikin alƙur'ani yana cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu matsayi na ainihin masu ƙarfin imani masu cikakken ɗa'a ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so dukiya ne wanda kai ma kana son dukiyan sai ka bada wannan dukiya fi sabilillah a wata aya Allah yana cewa wa yud'imuna da'ama ala hubbihi miskinau wa tima wa asira a wata aya Allah na cewa ya ayyuhal an amanu komin ɗayi ba ma kasabtum ya ku wanda kuka imani ku ciyar daga tsarkakan abin da kuka yi sana'a da shi wa ma akhrajna lakum min al-ardh sannan kuma ku ciyar daga abin da muka fitar muku daga a cikin ƙasa na shuka da sauransu da tsirrai wala ta tayammamul khabisa samin tunfiqun kada ku dumfari dukiyoyi marasa kyau dukiyoyi rufafu ko dukiyoyi wanda suke jabu ya zama to kuna ciyar da su walastum bi akhizihi illa an mai zufi wanda inda ku ne aka ba wannan a matsayin sadaka ba za ku amsa ba sai da rintsa ido saboda kuma kun san ba mai kyau ba ne. to kada ku yi haka ya kamata in za ku bayar ku ba da dukiya wanda yake mai amfani fi sabilillah sannan kuma dukiyan wakafi ƙarin bayani dukiyan wakafi wanda aka ce an ba da wa'annan dakuna ko an gina asibiti an ce fi sabilillah ya zama na al'umma ba na mutum ɗaya bane zaka wannan dukiya na wakafi in shekara ya zagayo dukiyar da aka samu daga ciki ba za a ce a ba da zakka ba dan ba haƙƙi ne na mutum ɗaya ba an ce ne dukiya wanda za a ɗauki nauyin marayu dukiya wanda za a ɗauki nauyin miskinai dukiya wanda za a ɗauki nauyin ɗaliban ilimi ko masu jihadi fi sabilillah ko limamai su ka irin wannan dukiya babu zakka a cikinsa domin dukiya ne na taron jama'a ga baki ɗaya amma idan ya zamanto an ware cewa duk shekara a cikin wannan dukiya a ringa ba limamai kaso kaza kamar misali a ce ana samun miliyan biyu a cikin wannan wannan shaguna aka ce a ciki a ringa ba limamai miliyan ɗaya duk shekara a basu miliyan ɗaya su raba to wannan miliyan ɗaya idan shekara ya zagayo gare shi ya zama to mutum kuɗin da ya mallaka kuɗin da limamin ya mallaka shekara ya zagayo kuma ya kai nisabi zai bada zakka amma asalin dukiyar hubusin ba a bada zakka a gare shi Thank da tsawon shi aka yi wannan ya faru ne saboda san ah, da ɗaukar sarki da muka samu daga wannan ake da wasu shirye to amma yanzu alhamdulillah kuma daidaita kamar da kuke ji za mu dora za mu mallaka ci gaba da mana bayani akan abin da shafi wannan mudu'i na wakafi na makar makalla. yau to na kamar yadda na faɗa cewa dukiyan wakafi ba a bada zakka a cikinsa dalilin wannan akwai hadisin abu huraira radiyallahu an wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya aiki ainihin Umar ya zai karɓo zakka da manzo Allah ya aiki Umar ya karɓo zakka a cikin a cikin hadisin hadisi ne mai tsawo sai hadisin ya nuna amma Khalid bin Walid an ji a karɓi zakka a wajensa eh, sai Khalid ya hana zakka kuma Abbas bin Abdul Muttalib shi ma ya hana zakka sannan sai wani mutum mai suna wani wani mai suna Ibn Jamil shi ma sai ya hana zakka shine Umar bin Khattab radiyallahu anhu bai yi gaban kanshi ba sai je ya samu manzon Allah ya ce to ya Rasulullah ka tura ni in karɓi zakka a wajen bayin Allah to wa'annan bayin Allah sun bada zakka din amma akwai wasu mutane uku sun hana zakka na farko shine ainihin Khalid bin Walid na biyu shine Abbas dan Abdul Muttalib sannan na uku shine Ibn Jamil to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana cewa amma Khalid fa kum tazlimuna Khalidan yace amma shi Khalid da kuke cewa wai ya hana zakka to lalle kuna zaluntan Khalid ne bai hana zakka ba faqari tabasa adra'ahu wa atadahu fi sabilillah haqiqa ya bada hubusin rigunan yakin sa da kuma tattalin yakin sa fi sabilillah wato ma'ana kudin da ya kamata ya bada zakka da su sai ya amfani da su sai ya siye rigunan yaki ya bayar fi sabilillah kuma ya bayar da ainihin ya siya tattalin yaki abubuwan da ake bukata su dawaki su makamai ya siya ya bayar fi sabilillah bi ma'ana ya bada su hubusi ma'ana ya bada su hubusi ba wai ya ba wani mutum bane takamammai guda ɗaya. duk wani mutum mai bukatar zuwa yaki bai da abin hawa bai da doki ya yi amfani da wannan dawaki na hubusi idan ya je yaki ya dawo ya ajiye wannan doki nan gaba mai bukata sai ya ɗauka. kaga wannan shine hubusi saboda kaga Khalid bin Walid nan wajen wato ya kamata a ce ya bada zakka amma kasancewan ya riga ya juyar da wannan dukiya ya koma hubusi babu zakka a kansu haka dukiyan hubusi ba a bada zakka a kansu kamar yadda malamai suka faɗa su da wannan zamu mu fahimci cewa shi abin da yake da alaka da hubusi wato yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske amma kamar yadda malam zakari ya faɗa ɗazin gaskiya da yawa daga cikin mutanen najeriya masu hannu da shuni ba su san muhimmancin wannan wakafin ba da za a san muhimmancin wannan wakafi da wasu al'amura da yawa da an riga an wuce wajen kaga misali yanzu irin abubuwan da ake yi a wasu masallatai a ce ana neman taimako domin a dafa wa marayu da an wuce wajen zai zama to akwai wani mai kuɗi ya riga ya gina wani foundation aikin foundation din kawai marayu wani na iya cewa marayu na tudun wada wani ya ce marayu na kawo kowane mawadaci ya ware wani bangare ya wadatar da marayun wannan bangare sai ya zama su ma marayun suna tunanin su ma fa mutane ne a cikin al'umma an san darajar su sannan kuma abin da ya shafi ɗaliban ilimi yadda akwai ɗalibai masu hazaƙa wanda da za a dafa musu lallai za a fa'idanta da su to sai ya zama to saboda talauci da rashin galihu sai ka ga yaro wato bai yi karatu ba alhali da a ce ya samu an dafa mai ba karamin amfana za a yi da shi ba za ga kasashen duniya kamar irin su masar irin su saudiya da irin su sudan za ka je ka ga masallatai ka ga wayannan masallatan gaba daya wato masallatai ne wanda an gina su gini mai kyau kuma in ka zauna kai sallah a masallaci, komai zai baka sha'awa za ga an miƙe ana neman taimako ba saboda masallaci ne wanda an riga an tsara wannan ainihin wakafi a gare shi kawai duk shekara akwai kuɗin da ake budget daga cikin asibitin da aka gina domin hidima ga wannan masallaci ko makarantar boko da aka gina domin hidima ga wannan masallaci ko kuma motocin da aka, aka samu misali aka siye su suna jigilar mutane domin hidima ga wannan masallaci za ga wa'annan ta nan za a ringa ciro kuɗi ana ɗaukar ɗawainiyar masallacin gabaki ɗayansa ta nan za a ringa ɗauka ana ɗawainiyar sauran abubuwa a cikinsu to da wannan sai ka ga, wato ƙasashen laraba akwai ƙasashen da sun ma fi mu talauci amma saboda sun kula da wannan al'amari na wakafi sai zamanto suna da karancin 'yan ta'adda a cikin wannan mujtama din haka misali mu yanzu a Najeriya zan da ko misalin tudun wada tudun wada unguwa ne wanda yake da dadde kuma unguwa ne wanda ta haifar da masu kuɗi da yawan gaske to kaga da a ce masu kuɗin nan sun gano sun yi amfani da ainihin wakafi to da sun yi maganin abubuwan da ke faruwa a cikin mujtama din su na ainihin yan sara suka yan shara yan kaza yan kaza mutum na iya yin wakafi ya to ya samu wasu gidaje ce to wayannan gidajen kuɗin hayan da ake samu a ringa duba zaune gari banza wanda ba su da aikin yi suna zaune kawai sun zama al'umma matsala kowanne daga cewa ce kai bawan Allah me yasa baka baka zuwa aiki ce wallahi bashi da aikin yi ne in an neman ma abin yi zaka daina zaman banza yace eh sai a dage misali a siya mai wani abin hawa wani mashin ko wani mota domin ya ringa jigila da shi yana samun kuɗi kaga an huta daga sharrinsa kuma al'umma su ma za su ji daɗi ya zamanto wannan mujtama ya zamanto mutanen banza ba sa zama a wajen to kaga irin wa'annan mutane in ya zamanto ɗaya bayan ɗaya an kwashe su to za ka ga al'umma za su fa'idantu yana da wuya ka gani a irin kasashen larabawa a samu irin wa'annan zaune gari banza ɗin saboda irin wannan al'amari na waƙafi yana da matukar amfani wajen ainihin magance ainihin talauci da kuma ainihin karfafa ainihin tattalin arziki yanzu halin da muka shiga a garin Kaduna misali garin Kaduna an shiga cikin wani irin matsanancin hali wanda muna buƙatar addu'a ba a taɓa shiga cikin wannan hali ba na talauci talauci da kuma wahala da tsanani na rayuwa yanzu da can misali kamar in ka ɗauki jami'a yanzu jami'a da na, na kasu misali jami'an kasu da za ka yi karatu dubu ishirin da wani abu dubu ishirin da shidda dubu ishirin da takwas ko kai dan science yanzu ko kai dan art ne za ka yi karatun ka lafiya lau a cikin semester an gane wannan ko kaga a wancan lokaci 'ya'yan talakawa suna yin karatu cikin kwanciyar hankali sai wannan kasu ya zamanto wato dandali na ainihin taimakon ainihin masu karamin ainihin karfi wajen yin karatu an gane da can nan garin kaduna ba a cika samun ma'yan boko ba da yawa ba a samun ƴan boko da yawa saboda wasu daga ciki nan ƙwaryen kaduna kenan wato saboda rashin ainihin galihu wato ba su da kuɗin da za su iya tashi su je Zariya, can abu zai su karatu ko zai wasu garuruwa to daga wannan kasu din sai ya zamanto kamar wani taimako musamman ga ainihin al'umma to yanzu kasu ya yi tsada sosai yanzu ya zamanto dubu ɗari da hamsin yan at dubu ɗari da saba'in ko fiye da haka yan science wayannan ma yan indijin kenan misali to yanzu in al'amarin ya zama kada a ce ainihin masu kuɗi suna ainihin kulawa da irin wannan sai a samu wani mutum sai ya bada wakafi to yana so karatun ainihin talakawa ya ci gaba da gudana ke duk wani wanda aka fahimci cewa lalle yana son wannan karatu din amma ba shi da galihu to lalle a yi bincike in an tabbatar da haka to a ɗauki nauyinsa daga cikin dukiyar wakafi ya ci gaba da yin karatu fi sabilillah Shin mai kuce tunanin zai faru ga al'umma haka samu irin wayannan mutane haka samu irin wannan wakafi ana gudanar da shi misali saboda haka shi wakafi gaskiya wakafi wani wani irin al'amari ne wanda da za a aiwatar da shi cikin al'umma to lallai ba karamin amfani za a samu ba kuma za a yi maganin talauci sannan za a yi maganin kaskanci irin kaskancin da muke gamuwa da shi a wasu masallatan a miƙe ana neman taimako gaga babban masallaci an miƙe ana neman taimako dan abin da za a sanya a ciki bai wuce ɗari biyar ko dubu ɗaya ba a ciki to irin wannan sai kaga an daina kuma ana yin sallah cikin ainihin kyakkyawan yanayi ba tare da wani tashin hankali ba misali alhamdulillah masu wani musa da fatan an biyo musanu daga hankali a cikin wannan shiri ana da musanu a hankali a cikin wannan shiri na umarin malamai da ke zama kai daga shirin freedom kamar yadda kuka je yau muna tare da shafi haya muhammad asalabi wanda ya gabatar da karatu a cikin wannan shiri a daidai yan mutum da suka rage mana ina ga ta kyau ko ba ku dama domin ka yi kuna tambayoyin da za ku yi ko neman ƙarin bayani dangane da wannan maudu'i ma'ana tasirin kaɗi musamman dangane da yanayin da muka samu kanmu a majalisar tattalin arziki matsaloli na tsaro da sauransu da yadda muke dan samun ƙalubale a cikin anguwanninmu wanda kuma da alaƙa da tattalin arzikin nan lambobin da za a nemi musu ne su bi takwas sifili tara bakwai bakwai bakwai biyar hudu hudu tara da su yi takwas sifili biyu uku bakwai uku tara tara tara biyu. Hello, salamu alaikum. Na, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Allah da kana yunus ya malam barka da aiki. Kana kare da muke magana. Alhamdulillah, kana magana da gadi kuma da kamar rajiya. Malam galiwa da rajiya. Gaskiya Allah ta kama nan da alkhairi gaskiya. Irin wannan fadakarwa da ni gaskiya irin yanayin da halin da muke da a cikin wannan jihar damu. Allah ubangiji, gaskiya mu da wannan abu. gaskiya malam Allah ya saka mushi da alkhairi wurin wannan jawo hankali da ni kuma Allah ubangiji muke roƙo Allah ubangiji ka saboda mana wannan ko kotun rayuwa da ake hali da Allah ubangiji ko tsaya mana gaskiya mana Allah ya saka da alkhairi Allah ya rika da lafiya fatan za ku ga kira lafiya magana ta ki nan assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah sai ka daga murya da muke magana Allah ba da you.

ina kiran ku daga daga cikin daga cikin to malam Abdullahi ku azara dai yawa to alhamdulillah na ji daɗin wannan da bayanai da malam ya kawo shi sai haka a ya amsa tambaya na dama ya tambaya ne guda biyu to sai dai kuma ina ganin cewa kamar yadda kai ke gida da yawan cewa mafi yawan rashin suna mutane irin waɗannan abun yana kawo cewa waɗansu Kuma ku suna manta ku dama ba sun da haka ba. Amma idan malamai kamar yadda yake wannan bayani haka, ni ga ta kai na ƙaru sai da jiki da ni. Kuma kuma labari layar da akwai Allah da ya akwai bayan Allah bayan Allah da ya dauki nauyin waɗansu yara guda uku zuwa za su yi karatu a wannan ya dauki fannin cewa yadda zai raban gado wannan kuma fannin hadisai wannan fannin bikin shi ne ki nauyi cewa zai biya su amma da shirin in suka gama karatu za su dawo ƙauyen su zauna da cewa su taimaka ma al'umma wannan ƙauye don su faɗaka ya a daɗa da su akan addini to gaskiya ya kamata a ce malamai suna fitowa sosai ana yi ma al'umma bayanin irin wannan kuma za ku tashi lafiya. Malam Abdulmadu. Hello, assalamu alaikum. Na'am, da muke magana. Malam Zakaran ne suna magana da Sani Jikan da Mumbai na Amana Barka da Jiwa. Malam Sarwata da kai. Abubuwa ina kai na kai sau da lokacin. sani muna godiya kwarai ai Allah mana sani ina kira mu ana kira amma ai mana hakuri saboda yanayin lokaci iya wanda zamu iya dauka kenan lokaci idan hali ya musaka da mutum ma zaki ba ku dama da fasa mana kuwa a kan wallah ga gali daga marabar jos ko da shi ya yi fatan alheri ne eh, habi mai shagu yake cewa dangane da abin da shafi shago da malami ba da shawara mm. ko kuma malami ba da bayani cewa akan za a samu sun tallafi ko a cikin garin kaduna sa akwai inda akan samu tallafi sai a ke wasu da shagu mm. ita kuma ga waccan nasi da na nazar sallallahu alaihi wasallam dan karshen duniya zuwa ko da ya zama kasuwa yana da nuna shi yana akwai alaka da wancan hoto shi yin shi wancan yake bata da wannan yin shaguna ya zage kasuwa yake bata da wancan misali hmm. to cewa da kai ko ina ya zama kasuwa wata ana nufin mutane za su shagaltu da neman duniya karshen zamani yanzu mutane za su zama to sun shagaltu ba ana nufin kasuwanci haramun ba ne amma an yi maganan wato daga cikin munin karshen zamani mutane za su shagaltu da kasuwanci su bar addini amma wannan an gina shago ne in ma a haɗe da masallaci ko kuma a can wani gefe amfanin shi ne a ɗauki hidiman masallacin ko abin da ya kama da wannan to wannan babu laifi insha Allah da sharaɗi an ba da shi a hannun amintattun mutane wanda za su kula da shi eh. a sai abin balihu daga lokora ita cewa ya bayani akan akwai wanda ya dai irin wannan wakafi din amma kuma da sharaɗin cewa idan ka dawo kuma za ka zo ka amfana al'umma mutum zai iya yin wakafi amma kuma ya sharaɗin duk wanda ya amfana al'umma ya amfana a sami wani sharadi da ya bayar al'umma a kwarai da gaske ai dama mutum zai wakafi yana yin shi ne da sharadi yake wannan wannan wakafi da nayi nayi ne ga ɗaliban ilimi wanda da sharadin in an musu in an musu wannan wakafin za su haddace Qur'ani su su karanta da al'umma idan mutum ya yarda sai a ɗauki nauyin shi akan haka yin wannan sharadi ya halatta yau ba laifi bane dan an kawo wannan sharadi cewa lallai za a ɗauki su amma su je su karanto karatu su zo ƙauye fa'idantar da mutanen ƙauyen wannan yayi eh. eh, alwali rukuna ka je amsa tambayar ana yin ana wannan ana yin haka sai sani ji kalin wuce akar makalla dangane da wannan batu da yawa ana buƙatar jama'a sai akwai da yawa da wanda suke aiki alheri amma rashin wani fitowa da akan saiti mm. Ya ce yana fara shara me zai ana musamman irin kuma malamai majalisar sun ku tunanin yin wata a kan cewa duk wanda ke da buƙatar wani abu da ya shafi wakafi din nan eh, ku buɗe wasu ƙofofin da za a zo wajen ku domin ku ba da shawarwari ku ɗora mutane akan saiti domin a samu dai gaba daya daga samun fa'idar wannan aiki na alkhairi to insha Allah za mu iya kokari ga gwagwarin abin da muke iyawa al'amari ne wanda yake ya kamata a yi hakan amma yanda kasan yanda kasa ya lalace wato mutane yanzu ta ko ina yanzu zargi ne ake ko ina akwai zargi wannan malamai suna zargin masu kuɗi masu kuɗi suna zargin malamai sannan sauran gama garin mutane suna zargin masu kuɗi da malamai irin wannan shine al'amari ne mai gaske a sai kawai wato malamai su yi iya kokarin sa akan wannan al'amari kuma kowane mutum ya ji tsoron Allah akan bangaren shi amma insha Allah za mu yi iya kokarin mu akan wannan al'amari eh akan wannan karshe akwai wanda ta rubutu da tambayar sai aka sai da gida hakan ne wanda ake hadawa da masallaci na'am aka sai da eh, ya matsayin wanda masallaci misali za za iya za a shirgi wajen sai da wan hukutun wajen sai da wani za a ga mu shaban da masallacin nan misali to dama ai duk wanda ya sai gida ya san dama masallaci na sallah ne bai da iko ya rusa wannan abin wannan masallaci dama an riga an ware shi ne saboda al'umma abin da ya siya wannan gida wannan masallaci in mutum zai mutum na zai ya siya gida ya sarrafa shi yadda yake so to lalle kaga dole ne ba zai siya wannan gidan ba yau amma in har ya yarda cewa zai zai abin da zai zai bar masallacin a gefe to babu laifi dan ya siya wannan masallaci kuma ya ci gaba da taimakawa masallacin kamar yadda shi wancan wanda yake da masallacin a da ya ci gaba da yi eh alhamdulillah amma tsaro kuma ta kokarin kira to amma za a yi mana afuwa saboda lokaci da wannan za mu dakata ne sallama da su a cikin wannan shiri na umma mumbarin malamai na wannan rana ana fatan an biyo mutum daga farkon shiri har zuwa wannan gaba inda anan ne muke sa ran dakata domin mu sallama da ku a cikin wannan shiri na mumbarin malamai kamar din abokan aiki da suka tama mu wajen kawo muku wannan shiri ah, injiniya shafiu ibrahim shine injiniyan da ke da shi ne kuma da na'uri a halin yanzu sai kuma wadda ta yi ɗauni gadon da kuka tsaye aisha muhammad ibrahim sai kuma shi malam da muka shi a cikin wannan shiri a yau wato ashek haya muhammad a salafi wanda ya gabatar mana da wannan karatu wato ma'ana da kuma tasiri da fa'ida da ke tattare da wannan nau'in ibada na wakafi tare da sauran ɗalibai da suka rufe malam wannan gidan rediyo zuwa wannan shiri sai kuma ni zakar abin da jagoranci gabatar da shirin nake cewa wasu alaikum Allah ya samu lafiya